wannan fasali ne fil itisari wasan da kawo uzuri abinda aka ce ma kawo uzuri idan hukunci ya kusanci wanda za a yanke hukunci wanda za a yanke hukunci a kan shi ko gabanin yanke mishi hukunci alkali zai ce mishi a bakiyar laka hujjatun kana da hujja wata za ka tunku da abin da shirin da suka faɗi ko kuma abin da wani ke ƙara kai faɗi to wannan shi aka ce mai izari to izari shi juna akwai izari wanda ya kasance a tankuɗe shaidun shaidan shaidannu ana ce mishi izari shaidannu ya kasu kashe biyu ana tankuɗe shaidan nu da ainihin a kukasu jarihi akan ainihin shaidannu da an ka soke nu wannan ya zama izari sannan kuma kana iya gita ma abin da sun ka abinda sun ka faɗi cikin maganganun su ka taho ka gitta ka ce wani ya ce kaza ba Haka na ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza shi kuma wani da an kira ba da ce daga abin da ce wanda ce ba haka na ba saboda kaza saboda kaza ka ga yan kadiba ba ainihin su ka soka ba magana suka gita. bai an gane ko to wannan ana kira na izari wannan akwai izari wanda ka san shi babu komai cikin ne in ba su ka shi ba shi dai aka bukata ka soke shaida da shi guyar fasuwa to shi a wannan babin mutunci to shi na mana ce fallon wannan fasli ne fil idari wa qabla hukmin yazbutu al idaru bi shahidai adalin wa zalm mutaru wa shahidul idari gairu mu'mali fi sha'ni al idaru li tasli wa lalladhi wajjaha al qadi ila مكانك التهليف منه بدلا ولا الذي بين يديه كشهيد ولا اللطيف في القسامة تميت ولا الكثير فيهم الأذون والقرب في جميعها منقول والله الحمد shine malam ke cewa ya yusbitul izaru rubuta ne ko ya zubutu al'izaru al'izaru kawo uzuri ya zubutu shi na tabbatuwa abula hukumin gabanin hukunci in kuma an ka ce yuzubitu ya ce kasance yuzubitu al'izara ko kuma a ce yuzubitu al'izaru in an ka ce daga azbata na azbatar kadi al'izara ko sai a ce yuzubatu tunda an sha alƙali in kuma ana nufin ina annalin sai a ce wa qabla hukumin yuzubitu al'izara shi alƙali duk kuma an ce daga sabata na sabata ya rubuta sabata da izaru rubutu sai a ce wa kabla hukumin rubuta da izaru daga sabata na ya rubuta to shi na ce wa hukumin gabanin hukunci ya rubuta da izaru al izaru wato neman uzuri ya rubuta shi na tabbatuwa kabla hukumin gabanin hukunci sai ce hukumin gabanin hukunci shi kenan kaga wannan shi na kan da mu cewa watan ba a bayan hukunci izari bayan hukunci na gaisu sahihi bai inganta kuma idan alkali wasan ya yanke hukunci dan ya yanke hukunci sannan ya izari to ba tsara hukumin hukunci yana ɓaci amma akwai malama sun hadisa na wannan to shi hukunci shi izarin nan ana yi ne da ni da shahidai adalai da shaidannu wanda kasance adalai na wata wata izari da shaidannu adalai da muhtar shi an kana ba shi an ka zaɓa ya zayi da shaidun miliyo a dalai abin da Allah tsari na nan ka yi ƙara. a ka yi mutum akan wani haƙƙi da aka ga ta da ka yi ƙara ta akan haƙƙi da aka ga ta an ka neme ka kawo shaida yayi musu akan haƙi da aka ga ta an ka neme ka kawo shaida ka kawo shaidun miliyo a dalai an kai iske su an gane adalcin su to gabanin alƙali shi yanke hukunci tun da ka kawo shaidun miliyo a dalai kuma an yadda da adalcin su kaga shi ba rantsuwa ba a kace ba abinda kawai za a yi a tabbata ma alhakin ka to gabanin tabbata ma alhakin ka alkali zai ce mu shi wanda kaka kara ka kai karawa da wani ya kara ka aka shirya bai kasa kuma ya kara dinu akan hakan mun take su sun gane adalcin su kana da wata hujja a baki yallaka hujjatun kana da sauran hujja kenan fi jirgin jama'a kan su ka so ko itira da matsala kala akala ko kuma san kitan ayo sun ka faɗa kana da hujja da ka tun da abinda sun ka faɗa ko baka da ita to wannan shi aka ce mai izari to idan ya faɗa mai wannan ya ce ban da hujja to sai ya samu mutum biyu ya ce wani da kai da wani na san ya da. A akan cewa wani ya yi ƙarar wani akan shi na biya kai kasa ya kawo a akan hakan mun yi su mun gane adalcinsu sannan bayan haka nan ko mun ce shi na da su a ce da sauka don haka kai wa ne kai wa ne na sanya ku shaidan nawa wa ne isari sannan in sace ya zaɓe ko iya sace rana su na shanke hukunci ba da tsari zai zai yanke hukunci da in yanke hukunci yakan yi isari bayan an riga an yanke hukunci da an kace tana da sauran hujja in kana sai kake tana da ita sai a ce me ita sai ka ce bai da shi da wani da wani ba ce saboda ya kace saboda dukkanin su maki anana mun yi shekaru muna muna gaba da su ba mu shi kanina su da haka bai dace su to kanina da da wani ko da kuma adali da na in kace maki in kana ana da su ka irin wannan tana zama suka ko kuma na kai bai dace ba don me ce saboda wani ya faɗi kaza ko da faɗi kaza sannan bai na abin da ya faru ko kuma ko da abin da ya faru suna kauye ko wani na ce shi ko wani a sabai da zai da saboda kaza saboda kaza ka hujjoji ne ya kita ma ainihin shi da son ka ba su wa to shi kenan ka sai ka kawo taka hujja kai kuma da kuma wani shi da taka sai ka samu su da ne sai kuma ka sai ka tsaro hujjojin ka wanda a gare ka kawo to haka za a yi sai a kai da lokacin da aka gaje shi aka gaje shi shi bai da hujja in ya kai ƙarshe bai da hujja san za a yi mai hukunci an gane wannan ko yau sai an kai mai hukunci ba an riga an yi mai hukunci ya ce a kan bai da hujja da ba sai ga ya ta da shi da nura da ragan ragan ya kawo su inda alƙali su ji alƙali ga shi da nura ta da su kan cewa wani bai ga ta koyi ah, to wannan an yi ne mai ka ta da hujja ka cewa ka da hujja kuma an yi ma izali kuma an zai shaidu izali ka ce ah, a ba sa shaidu kan izali ba an dai tambayin da eh, ya kawai ina da hujja ni shuɗi na ko kuma ce ina da ita amma ni ban da shirin izali ba sai an kawo shaidanu ka an yi izali ba gane wannan sai dai kai alƙali sai ka ce ma ainihin shi wanda tsara wanda ka ji abin da wannan ce wai ba a mai izari ba sai ka ce sai ce ranka ne an yi mai izari ka ce da wadawa an ka ce da wani da da su an ka su ka sami shaida a kan an yi mai izari kana ya kawo su ina ya kawo su yadda ya kawo waɗannan mutum duk wanda ya kasance su a shirin izari an gane to dan shi kai ne ciwon mai da an kawo hukunci ba a ce wato ni da kake shi da zuwa gari biyu shi mm-hmm. shaidu izari na shi na malam ke cewa wa shahidul izari gairu um, gairu mu'malin mm. in sha'ani il izari da tashabi wa shahidul izari mm. wanda shaidu izari gairu mu'malin al izaru mm. al izaru gairu mu'malin al izaru al izaru cewa shi kuma a kawo kujiyar ta suka ta irin umarnin ba za a yi aiki ba ne shi fi shi an ga shi ne ya ci tafi da saboda an haka na ayyuka da ta shi wanda yan kaji ba an ce an yi izari an ce yau da hukumin ya rubuta da izari ko shi kinan yan aka izari an yanke hukunci domin unhani an yanke hukunci kuma a koma baya da shi a ce kuma ainihin su shi da nan izari su ko ana iya suka su na hukunci bai kare to shi na ce wa shahidul izari irin umalin wa shahidul izari wanda shi bin izari kairun umalin irin umalin wanda ba a aiki da wani izaru izari na fi sha'ani shi ga sha'ani ne ita ta suli saboda abin zai kasa ta suli wannan izari shi a izari wanda ya kasance su ɗaya aka kata ciki a wancan yanayi da muka yi a shi aka bukata suka wannan da muka yi yanzu suka ɗaya aka bukata ciki ne kun ba wuta sai shi a wata dare ta tunda shi shaidu ɗaya ya yi ma izali ko shaidu ɗaya ma ya yi ma izali to ina da suka sai? kuma suka wata da amfani ke a shi ke duk inda aka magana sai mun fito ana magana akan zari na ainihin su da nuna suka ba da shaida akan ka yace walal ladhi wajaha a qadi ila ma kana katta halaiti minhu badala to ya shigo cikin inda ba a suka yace shahidul izari bainun umalin fi sha'alhil izar abin da aka nufi da izari na suka ko to shari'a ba ta yarda ita ba saboda in ka soke shaidun izari shari'a ba ta kare ba nan ba a da da suka to in ba a da da suka ga shaidun nan shi kan sai ya kawo na sai sai sannan ta biyu walan da zai waje a hulɗaɗi ila ma kana katta hadithi min badal badala ladhi zai hmm? ma kana litta ma kana ka taharifi zai shaka ma kana ka taharifi zai wannan da zai ji a fulƙadi haka nan kuma al'igizaru watan kawo udiri suka irin umarin ba a yake da shi wannan da zai ba da wannan ba waje a fulƙadi alƙali ya kuskanta suwa ila ma kana ga abin zance shi wannan badalan shi ne makwashin minhu ga alƙali ka ta halifi tamkarar kasuwa wani abu ya faru ya kasance wanda za a awa hukunci ba shi kusa wanda za a yanke mai hukunci ya kusa amma kuma ƙa'idodi na yanke hukunci duk sun kammala an samu shaidannu shaidannu sun tabbata sai an kace to nan. a warbayan ta alal murda'i wani minu alama an kara in zo kama shi ne baka da shaida an kace shi kuma shiranci to ran tsohon da zai ya kasance bai kusa amma kuma an riga an shiga ta ƙara an yi baki bayan da aka riga an yi da tabbatar da haƙƙi amma shi kuma wanda mai haƙƙin da zai shi amma ya kawo ƙara kan shi na da wani haƙƙi kuma ana ganin haƙƙi yana ya tabbata saboda sanin hulɗa su sai ta ce lokacin da lokacin da kasance shi wanga da aka biya haƙƙi ko wanda aka ƙara akan haƙƙi bai kusa amma za a zo gida ne saboda rashin lafiya sai wata a rantsashe shi ko kuma a ɗauko shida ce kamar in mace ta da kasance ba ta haifa to wanda da alƙali ya aika ya ce ne ka tafi ka rantsar da ne akan haƙƙin da ne ke da shi ya zo ya rantsar sai to shi wanga da an ka aika wanga da alƙali ya aika daga baya kan wanga da alƙali ce bai da wanda aka aika ba shi na da suka to ba a da suka saboda wanga da alƙali ya aika shi na alƙali kana da min shi a makonin alƙali to alƙali mai ma hukunci shi kare kake kan da hukunci ne mutum ka shi alƙali ai wannan ba zai yi ba za ka ce walal ladhi wa ja'al alƙali haka nan kuma babu sauka babu izari wannan sai ban ce ba zuwa nan ce ba wa ja'al alƙali alƙali hukunta suwa ila ma kana da abin da kasance ba da nan mushi amma kun alƙali ka tahlifi to kada an su ko kuma ta dauko shaida wallan da zai bayyana da ya kashe wallan da zai ya kashe haka nan kuma alƙali wato walalla zai mai da zai kashe haka nan kuma za izaru ghayru mu'malin hayyar wajiya kawo izari ghayru mu'malin ba yake da shi ba walalla zai ban ce ma ga wannan da yake ba shahida ya ba da shaidu bai ne zai jama'a alƙali shahida bai ne zai yi shaidu gaban alƙali kamar ya kare daga inda muka yi walalla zai bai da zai kashe shahida kada sai daga ma alƙali kama alƙali musamman ya ce wane shaidana wa wane izari kace na shaida wane ka shaidana wa wane izari kace na shaida to shi bai zama bai ainihin shi wanda aka wa hukunci wanda aka yi hukunci aka yi ne bai cewa kai mai da shaida ko da ko da kaza ko da kaza hmm. walallabi bai ne dai ka shaida ya zaka mata karari walallabi fa ko hmm. walallabi ku haka nan kuma ba a soka al izaru gairu mu'malin walallabi ku hakanan kuma ban ce ma ga jama'a ba ni ka ce ma ko jama'a masu yawa waɗanda ya kasance ba adalai ba su aka ce ma allatifu cikin su akwai mata akwai yan yara ƙanana su kuma ina ne ibi fimida, waɗanda ya kasance an ka dogara da shi da su fi mata mai rabuwar suwa nan wani abu ya faru ya kasance kamar mu ɗauka mu ce an yi faɗa cikin gidan caca yan caca sun kai faɗa ana ciki ana faɗa an ka buɗe gida an ka hito waje ana buge waje yare da mata sun kai tsaye suna kallo suna kallo wani ɗauki ya ɗauki kace ba mu ne kashe shi duk wanda a cikin gidan nan wanda da ƴan caca da masu kallon caca da masu gwade adalaina ba adalaina ba ko to sannan su kuma yaran ga da tsaye suna kallo da su da mata su ku ba a dace da su ne ko to yanzu wannan da an haka shi in yan uwa ne sun ka nemi jini na yi akan an kashe musu dan uwa wa ne ya kashe musu dan uwa wa a shaida in sake sun kace mu a shaida an kace da wa an ka samu yan yantar kuma akwai wani na tsaye akwai wani na tsaye akwai wani kuna tsaye akwai wani kuna tsaye waɗanda an kace suna tsaye duk yaran na kankana waɗanda kuma mata na to mun samu ke jama'a ko waɗanda ba dillai ba sannan cikinsu akwai yaran kankana cikin akwai mata an gano haka ne ko to yanzu nan ga wasu malama sun fita akan cewa nan ne wannan ta zama shaida cikakka babu kyamun lauta cikin ta babu lauta wannan shaida ta cikakka ana yanke hukunci akan ana yanke hukunci ana yanke hukunci kai irin wannan matsala shi ke nan wanda an kace an kashe dan uwa ne aka shi wannan da kashe dan uwa ne saboda shi ga ta Allah tifu an gane ko to amma shi malam ya ce akan cewa waɗanda duk kiyamun lausu na sai da aka ce mu kiyamun lausu kamar yanzu Allah misali mutum na kan hadani da kira ya kusa da wani amma ga wani kwanciya mutu ko da kun biyo ko adalai adalai ku kuna cikin tafiya cikin daji ko cikin da sai kun haɗa wani kwanci da jina jina ga wani ya wuce yau ƙarshe na gudu ko ga shirke ta kobi na gudu wadda a turma to in kun kai ku ɗari dausi na wani da blood aka ce shi in ana so in ana son jini shi tabbata cewa shi ya kashe shi a nemi jini gare shi sai yan uwan wanga gada an kashe sun taho sun yi amfani da shi da gado an sun ka ba su adalai sun yi rantsuwa hamsin da jini su tabbata na a kashe ce ne ga to shi na wannan matsala irin wannan matsala ta ta shi yana yin ibn asimin da aka cewa dukkanin wannan kiyama lokacin walallafi ku tilka sama tilka amma wasu maluma sun sai akan cewa ai an ka samu allafi ga irin wannan matsala wanda kasance maza ne da mata maza ne da mata mazanga ba a na ba mata ba su kuma su shaida kashi maza ke yi ga in yare kankana cikin su to wasu maluma sun sai akan cewa tun da an ka samu mazanga masu yawa an ka samu matan ga an ka samu yaran ga an samu nau'i uku wannan ana tabbatar da kashi da wannan wasu ka ce a ba a tabbatar da kashi da wannan kyawun nau'i mutum lauki na alama ta kawai da shi fi shiwa to yan ka samu irin wannan waɗannan jama'a da sun ka so sun ka da irin wanda shaida kai wanda aka neman jini da ka baka cewa ka yarda da shaidar waɗanda ba saboda waɗanda 'yan cacina waɗanda yaran na ƙanana waɗanda kuma mata na to shi kenan kaga irin wannan babu babu magana so kan ciki to shi ne malam ke cewa watan a al'izaru garin ukwale al'izaru irin umalin ba zai yi amfani ba walan ku cikin wanda ya kasance jama'a na dami ilitumi da wanda ake dogara da magana su fil alama da rantsuwa shi wannan ya mu lauki da amfani a kashe wannan wata su ka ba za ta amfani ba ba ki ana lauki dami wadal kasiru fi imul wa wadal kasiru haka nan kuma al-izaru ghairu mu'min su ka ba ta da amfani ka tero ba ce ma cikin jama'a masu yawa ba fihi mul'udulu amma su ko akwai adalai cikin su wazar kasiru fihi mul'udulu wannan matsala ta faru ga wani alkali wanda ya kasance ana tuhuma wani mutum wanda ake ce ma abu da maganganu irin na bindi kanci wanda ke ya rufe musulunci ya rufe kafirci ya bayyana da musulunci to ana tuhuma da maganganu wanda ke fitar da shi cikin musulunci ana kiran shi abu alheri amma saboda yawan maganganun da ya kai sai maluma sun kama shi abu shari saboda kullum magana alheri ba ta fitowa gaba ta shi to har ya kasance a kai da tsara ta ga wani alƙali da aka yi tsara ta ga wani alƙali an ka kira jama'a su da shaida cikin jama'a da an ka samu masu da shaida an ka rere an ka samu mutum ishirin cikin su adalai wanda an ka tabbata da adalcin su kuma saura ba adalai na ba wannan wadala kafin fiye da wuri kenan wala kabiru shi ne wani dole al-izaru kairu mu'mani shi ainihin kawo uzuri na shi na na abin da na suka kawo uzuri na suka kairu mu'mani ta amfani da shi wala kabiru dan ce ma ga jama'a masu yawa ba shi ne mulku dole cikin su akwai adalai da akwai adalai cikin su don haka ga an samu adalai har mutum ishe ko ko ina adalai da wanda ba adalai ba kai za ka ci waɗanda adalai na waɗanda ba adalai na ba wannan masu wata sun faɗi magana guda don haka ban yadda da su faɗi ba saboda ni an samu an samu shuka Duk da an ka samu ita ce waɗanda adalai na waɗanda ba adalai na ba ka'ida da su ka kan irin wannan matsala don haka ga sai ya kasance shi abul haidi sai an tabbata fatawa da a kashe shi kuma ainihin shi wannan alkali shi ba da fatawa na a kashe shi kafin a kashe shi wasu daga cikin maluma da auren sun fito ai ba yi izari ba yace ba zai yi izari ba dan an samu adalai cikin su an samu da ba adalai cikin su shine ce wallaka tilu ka ce ma jama'a masu yawa ba wanda ya kasance fi himar ulumi cikin su akwai adalai kai wani gurbu tsakanin malamai ban kodon wanda an ka cire tona kashe ne a haka dukkanin wannan abu da aka kawo akwai wasu kashe dukkanin wannan sai yi izayi. amma dai rashin izayi shi an mashuri ita gare shi ma na yi tafi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mai da alƙawarin da waɗannan abubuwa da sai an ba ta dama na suka ko a eh, sai an ba ta dama na suka to kuma ai su ga ta ta kamar da amma ka ji ce ai watan duk abin da malam ce aka yi abin da an mashuri na ce don haka cewa ana karɓa ainihin uzuri ne na suka gari mashurin na shi gari mashurin na ba mashuri ne shi malam do wannan amfani da shi ba. Saboda jin tsoron ba da an gaya shi ne jin tsoron da kalfa hukunci. Sannan kuma gaya yana da cikin gaya cewa gudun kare ya zan zartar da haƙƙi ga mai haƙƙi ya zan ya ɗauki lokaci. a abin da an nuna ka shi wanga shaidun sai ya yi an tuɓa shi kada hujja abin da sai a shaidu ne an tuɓa shi kada hujja domin an tuɓa da wanda don da abin da shaidu za a yi na kana shi na tsaye alƙali bincike ka abin da zai shi da tsaye an tuɓa shi kada hujja kaga in ka ɗiba shi mai da wani soka yanzu kace kuma haɗa da suka take nan kamar awo da za zafi yi ce eh, eh. za a kwaro jika su a kwaro jika su in kana zuwa kotu kana gani ana kawo su yawanci alƙali cikin wanda ana cikin kotu kare mutum biyu shi wani da kai da wani ni sunan kan ce kaza kai ni sunan ce kaza to ko shi dina wa wata ibadi akan kaza akan kaza akan kaza da in kaji ba inda ya faru da wuri sun kawo shi da mu da hukunci sun kai na da mata da yara eh. ko da sai sun yi rantsa sun hakkin da kan sun yi da da amma ga wannan matsala wanda ya kasance da shi na shi kuma a ne amma akwai sun kashe akan cewa dan yi rantsuwa ba babu rantsuwa ba ilimi na tabbata da hakan ya shi wanda da an kai izalin tare da mutane ya ku tabbata da an kai shi eh lalle bai da hujja ko da izali an eh shi wani sati ya dawo tare da ayyanki eh. lokacin da an ka bashi a kai ne sai shi kawo shi da nuna ana da su kuma ana da da su in abin shi kawo da na ana da su to hallo a gajin kamar buɗe ciniki an kai wanda kan fi ciniki nan da an kai ana ganin ba a cikin ciniki amma na manza kun yi bayani akan abin da aka ce mahallo a kai buɗe mu'amala buɗe mu'amala duk mu'amala da an kai wanda kasance ana ganin mu'amala na ba a cikin to sai kuma kake ma'amala na dare to ana baka ainihin wata ko wata guda a kawo da